وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 barka mu sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin ash-shama'il na al-imam at-tirmidhi a wannan masallaci mai tara albarka masallacin indimi islamic trust a nan garin maiduguri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana arziki yau muna biyu ga watan safar shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da biyu ga watan goma shekara 2019 mu na yau shi ne darasi na goma ku muna za mu tashi daga babi babu ma ja a fi kufli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu da yake bayani irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa wa idan sa وكل ما نشين يقول لي إمام تلمزي كتوا حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود آه، الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. iktahilu ku kulli bil ismi da kullin da ake kiransa ismi to wannan yana nuna cewa kulli iri iri ne ko kala kala akwai wanda ke baki irin, akwai wanda yake launin sa ya karkata zuwa ga ja to daga cikin nau'in kwalli akwai al-ismit dutse ne da ake yin kwalli da shi idan aka nika shi ko aka daga shi daka shi za a yi kwalli da shi sai maza Allah ya a yi amfani da wannan da sai kuma maza Allah ya bayyana don me za a yi amfani da wannan da ya ce fa'in da ya jiru albasa. domin fa'in wannan ta'aliliya ce ma'ana saboda saboda shi wannan kwalli da ake kiransa al'ifmi yana ƙara ƙarfin gani yana ƙara ƙarfin gani zai sa ganin ka zama da kyau wayun bitu sha'ar kuma yana sa gashin ido ya tsiro zai sa gashin ka su fito ma'ana gashin da ke tsirowa daga fatar da take rufe ido shi ne al'ajifan ku ana kiransa al'ajifan wannan fatar ne da ke rufe ido to bakin wannan fatar akwai mai akwai gashi to sa kwalli zai sa wannan gashin ya karu an fahimta wa za'ala ya riya cewa wana wa za'ama wajen ibn abbas yani wa za'ama yani kada ibn abbas Za a larabci ana amfani da shi wajen da'awa mutum ya faɗi abin da ke bai da hujja to amma ana amfani da za a matsayin ne kada zai sai kada, ma'ana wa za'ama ibn abbas ne ce annan nabiya sababawa ne wasallam Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laku lahu mukhalatun yana da tandun kwalli yana da kura du shine abin da dai ake sa ake zuba kwalli a ciki yastahilu minha yana kwalli daga wannan din kulle lailatin kowane dare salatatan sau uku fi hali a irinsa ta dama na dama sa uku wa salatatan fi halihi sannan kuma idansa na hagu ya sa kwalli sa uku to amma a harshe a gurin kwaita wannan mai bai inganta ba aka na wajen hadisai guda uku da za mu karanta duk akwai magana sai za mu bayani hadisi na gaba haddasa na abdullahi bin sabba الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل ابن يونس عن عباد ابن منصور سيكما معي حاء وانا شيء أقول لما لما حديث تحويل الإسناد canja إسنادي كاو حديث معنا دوري إسنادي فشنو زاء shin za اذا ce ha idan ko ka za ka ce tahwil wasu malamai suka ce hajin ne yana nufin tahwil ko ha'i ko sah saboda haka idan ka ga ha'u a cikin isnadi idan ka zo za ka ce ha'u ha'u wa haddatana ali ibn hujr ko ka za ka ce tahwil wa haddatana ali ibn hujr amma mafi yawan malaman hadisi sun tafi akan cewa za ka ce ha sai ka wuce ها وحدثنا علي ابن حجر حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال ايتي كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنسي يتحل yana yin kwalli kabda an yanama kafin ya yi bacci bil ismit yana amfani da kwallin ismit ثلاثا صوبه في كل عين اقوى إيد أغاني وقال يزيد بن هارون سي يزيد بن هارون يسي في حديثه أشيء حديث لشيء رويته إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ينادى مكحلة تندو قلبي كرة تندو يكتخذ منها ينادى قلبي لغوانا inda naumin a wajen bacci talatin sau uku bai kulle aini a kowane ido idan kun duba waɗannan hadisai su wato duk isnadin da ya kawo isnadi na farko mai lamba 48 da kuma 49 da kuma inda ya canja isnadi da jiha wajen isnadi guda uku ko ba zama? duk a cikinsu akwai abbad ibn mansur abbad ibn mansur da farko abu da haddathana abu da abu da dawud at-tayalisi an abbad ibn mansur haka ne ko sai mai namba 49 haddathana abdullah ibn sabbah al-hashimi al-basri حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن عباس ابن مسعود هكذا ذيك حاء وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عباد بن مسعود shi kuma abbaji da mansur a cikin isnadin nan guda uku duk ya karbo daga waye daga ikrima to shaka idan kun duba isnadi na farko malam yake sahihu amma lamba ta biyu isnadi na biyu da isnadi na uku yace me da'ifun to suka ce shi abbas ibn mansur mutum ne sadukun rawi ne sadukun an yi da shi maganarsa mai gaskiya ne amma suka ce yudalis tudrisi ayyubi yana gudun malamar hadisi rashin ambata rawi rashin ambata wanda ya karbo hadisin daga gare shi sai ya tsallake shi a nan shi abbas tsakaninsa da ikirma akwai mutane guda biyu ya ji hadisin ne daga ibn abi yahya ibn abi yahya kuma ya ji hadisin ne daga dawud ibn al-husayn shi ibn abi yahya malaman hadisi suka ce matrukun ba hadisin hadisinsa shi kuma dawud ibn al-husayn suka ce da'ifun mai rauni saboda sai abba ibn mansur kai tsaye sai ya tsallake wadannan ya ambaci ikrima wannan tajirisi ne wanda yake da tasiri a gurin malaman hadisi to shata imam tirmidhi ya koro duk waɗannan sinadar domin suna maka duk hadisan sun tsaya ne akan waye akan da gurmansu su wadda aka sai hadisi ya samu matsala amma isnari na farko inda ibn abbas yake cewa manzon Allah yace iftahilu bil ithmi fa innahu yajru al basara wa yunbitu al sha'ra wannan ya imam al albani ya inganta shi saboda mai hadisin ya ruta wasu hanyoyi amma an ka duba ta isnadi ibn abbas kamar da malam ya kawo anan ma akwai matsala amma an samu wasu hanyoyi saboda su za a ce hadisin mai فلما من الله اتخذوا بالاسم فانه يجلو البصر وينبت الشعر وانا حديث يا انغتا اما ان كدوا وانا اسناد اسناد من اكو مساله تا يو حديثي او ني اسناد يسامو مساله اما ذا اسامو وسو اسانيد ولن حديث يكي ya kai ya inganta sai a ce hadisin ya inganta amma isnadi kaza da an fahimta inda babu wani isnadi kwata-kwata sai wannan za a cikin hadisin bai inganta ba wannan isnadin dai bai inganta ba amma hadisin ya inganta ta mai wani isnadi ta wata hanya to amma fadinsa cewa manzan Allah yana sa wa idonsa kwalli kowane ido sau uku wannan mai bai inganta ba Da inganta ba wannan amma min haifin jumla min haifin jumla ina allaha witrun yuhibbu al-witra Allah witri ne yana son witri dogoro da wannan za ka iya sawa idon ka ne so uku duk abin da ake so ana so me ya zama witri almara so daya so uku so biyar amma ba za ta dogara da wannan hadisin yace a maza Allah yace ko maza Allah yana sa wa'idin sa kulli sa uku kai ba amma saboda umum inna Allah witru yuhibbul witra zaka iya kai wannan an gane sai maza Allah ya ambaci amfanin wato ismi sa kulli na farko yajulu al-basar yana ƙara karfin gani kuma yana samun gashin fatan ido ya tsoro a gani domin gashin fatan ido idan ya tsoro ya karu wannan kariya ce ga ido daga kura da sauransu sannan kuma ado inda za a zo a yanke maka wannan gashin nan na idonka sai mutum ya zama da bakin gani ba sun yi ko za ku gwada ga wani ba kin gani ado ne kuma kariya ga ido sun Allah alladhi atqana kull shay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ado ne kuma kariya ne ga ido amma wannan irin ismit zai maka wannan amfanin wanda yake na asali wanda ba a hada ba a turka shi da wani abin daban ba to galibin kwalli da ake sayarwa yau za ta tabbata cewa ana sarkawa da da wasu abubuwa amma ka samu na asalin to zai maka wannan amfani amma dai ba za ka ana sarkawa da wasu abubuwa wanda aka sarka shi ba mamaki ma ya cutar da idonka zai ka sai kwalli daga kasuwa a banzan allah ta kwalli yana da amfani kuma ka tashi da ciwon ido a shi kai baka sani ba an sarka da wani abu amma idan za a samu ismi na asalin lalle ko abinda mazan Allah ya faɗa gaskiya ne sannan kuma ado ne ga ido ado ne ga ido musamman idan bai yawa ba ado ne ga ido sai hadisi na gaba حدثنا أحمد بن منيح أخبرنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق إلى أن يكون من يوم يوم يوم نسيرة محمد بن إسحاق يا شهرة دا سيرة يانا سيرة ابن إسحاق ومتوم المدينة دي يا رب سبحانه جيرا شكرا دليل دا همسن كو دليل دا همسن دا عن محمد بن المنكجر وانا لو كنت علي أي kuma bawan Allah ne mai tsoron Allah bawan Allah ne mai tsoron Allah mai yawan kuka suna yawan mai yawan kuka ana ambata Allah sai suke kama kuka an jabir daga jabir dan abdullahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال يسي شي جابر يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعل صلى الله عليه وسلم يجب عليكم بالإثم ولزمشي كل إثم عند النوم يا ينبشي فإنه يجر البصر ومن شي ونقل هنا قال طرف جني وينبت الشعر هنا إذا الغاشي يسره يقاومون to shi wannan isnadinsa a ba'ihi ne ƙarin da aka samu an shi ne mai inda nauni a matakon cewar wannan hadisi ga inganta ba ba zai hana ka sa wa ka lokacin bacci ba kira lokacin ma ya fi amfani saboda za ka yi bacci ne ka kwanta ba za ka wanke ba kuma za ka yi bacci ka ga su sa wa ido ka lokacin bacci ne ba laifi ba ne amma wannan isnadi ne malamai su bisa akwai magana kai في حديث نقبا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين بخيثم أكو خطأ مطبعي ابن حسين فأو sannan ya'u an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair yana da cikin manyan-manyan tabi'ai masu tsoron Allah masu tafawa kuma su ce hajjaj ibn yusuf ne ya kashe shi hajjaj ibn yusuf shi ya kashe shi sa'id ibn da manyan almajiran ibn abbas yana da cikin manya-manyan tabi'ai masu tsoron Allah masu a cikawa ko masu ilimi Ali ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas qala ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce. ga wannan hadisi ibn Abbas ne amma ta me wancan hadisin aka raunana shi ta hanyar ibn abbas ne saboda abbas ibn mas'ud aka rauna ne hadisi amma wannan babu abbas ibn mas'ud a ciki saboda ka wannan isnadin babu matsala inna khayra akhalikum mafi alkhairin kullun kullun da za amfani da shi al-ismi kullun da ake kiransa al-ismi يجلو البصر إلى تارة كرب جل وينبت الشعر yana sa kuma gashin ido ya tsoro ya karu حدثنا إبراهيم بن المستمر إمام الترمذي جوا حدثنا إبراهيم بن المستمر ابن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر سالم سيدنا عبد الله بن عمر yana da cikin manya manya tabi'ai manya manya malamai magabata masu tsoron allah ake cewa wajen yana cikin dakin ka'aba a maka yana zaune sai suleiman ibn abdulmari lokacin yana mai jiran garo ya rima mai jiran garo a daular umawiyya duk kasashen musulmai shine mutum na biyu in ka bar halifa sai ga salim ita da shi Allah zaki mana me bukatar ka a biya maka sai ta ina jin kunyar Allah ina cikin ɗakin shi in tambayi wani wanda ba shi ba ina cikin ɗakin Allah gaba ɗaya amma in roƙi wani makaluki bukata ina jin kunyar Allah ba zan iya sai kyale shi suka zama abin da suke suka fito wajen ka'aba sai suleiman bin abdul malik ya bi shi har wajen ka'aba insha Allah ka tamala yanzu mun fita daga cikin dakin ka'aba me bukatar ka sai tambaye shi zan tambaye ka bukatar duniya ko lalira insha Allah ka tamala bukatar duniya dai ina zan iya biya maka bukata ta lahira sai salihu ce da shi allah da ya mallaki duniya ban tambaye shi ya bani duniya ba yaya kai da baka mallaki duniya ba in roƙe ka ka bani duniya allah da ya alifu samawati wal'ar shi ne halittu duniyar mamallakin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu amma ba daga hannu ya bani in na roke shi ya bani duniyan ba to amma sai mafalukin da baka mallaki duniyan ba ya za ka ce za ka bani wani abu na duniya a roƙe ka mutanen halifa ba ba wani ƙasa ɗaya ba kasashen musulmi gaba ɗaya ƙasashen lokacin daular musulunci ta ba da amma binsa yake yau kana malamin mai wa'azi ba ma shugaban kasa ba ba ma vice president ba ko kwamishina ya turo a jihar cewa malam ya zama haɗu da shi mai bukatarsa ya faɗi mai bukatarsa kana malamin mai wa'azi ka samu wani dama ko kuma bari mu dan tsara mu dan hausa makaɗan gwamna ya aiko a ce ya kira malama ne an kira ka kaji ita alaka ta mana dama na kira ka ne irin kokarin da kuke ga jama'a suna da hakki a kanmu malam a dai abin da ake so sai a biya muku bukata kuma da gaske yake eh wani sai rikici a yi ba zai iya faɗa abin da ke so wani sai wani rikici ke kasan faɗan mai yake so to amma shi biyan da ake yi ya faɗi bukatar sa sai ba da bukatar ba ruwan shi to shi ne ɗin ya rawaito daga babansa abdullahi ibn umar shi ibn umar kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil ismi kulli zimshi فإن بدو دوميش يجل البصر إن تأرى كرف الجد وينبت الشعر إن تأغاش سلو يسيرو لكارو فلا حديث يا تبت تحيوني إدامة سأقول لك وانا حديث يأتب فتا من زال يا قدائد مشاني سي أفعالي لكل إثم وما يفعل دليل ذكارا ƙarfin sun sanda kuma gashin da zai tsoro kuma wani shi ne abin da malamai suke cewa aikin annabawa ba wai karantar da addini ne kawai annabawa sun karantar da addini kuma sun karantar da mutane kiwon lafiya sun karantar da su tsibbin ruhi kuma sun karantar da su tsibbin badani shi yasa muna da tibbun nabawi kaza maganin kaza ka zama maganin kaza ne magunguna da kuma matakan kiwon lafiya in ka yi kaza zai maka amfani kaza ba su da iyaka annabawa sun hada abubuwa guda biyu abinda zai amfani mutane wajen lafiyarsu da kuma abinda zai amfani mutane wajen addininsu mun gama da wannan babin ah, sai babin na gaba باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم باب باب بيان ما جاء ابن يزق في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم دزني للكفر من ذا الله ولن وجعل الكفر من ذا الله يسار وما يسار كفر السار أسلي كفان لما تزيت الإباحة الأصل بالأشياء الإباحة كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق شين الأصل دو تتفى ذاك الاعتصام سيدي تفى الدو ولي نفسي يضو يا هنا مي يعني أبن نبي الأصل في الأشياء الإباحة ba sa bukatar dan na sa'i wannan hula ka ce mun ina nassin da ya halatta baka wannan hula ina nassi da ya halatta baka ka kama hadisi da manzo Allah ya sa'i wannan hula ba bukatar wannan ba bukatar nassi ga lokacin malam ku ke cewa wato komai sai an samu dalili to ikamu hadisi da manzo Allah ya sa malama to ba bukatar wannan al'asulu fil ashiya ba. abun za ka duba shin wannan abun akwai wani nassi da ya zo ya haramta shi in babu wani nassi da ya zo ya haramta shi to ya halatta da amfani da shi ba ka bukatar nassin da ya halatta shi shi ne mana al'asulu fil ashiya al'ibaha ba ka bukatar nassin da zai halatta shi da kake bukata mai ka bincika ka duba akwai nassin da ya haramta shi imma bil ism ko bil wasf ko da suna abu kaza manzo Allah ya yi nassi akai haram ne ka amfani da shi kuma manzo Allah ya bada sufa riga mai sufa kaza ko ya bada yanayi to wannan haram ne ka amfani da shi in ka duba wajen suna ba haramta ba bawo wani nassi da ya kama suna wannan tufa da ya haramta ya halatta babu nasi da ya zo wani umumi da ya zo wannan sifar taka za ta shiga cikin wani umumi na hani ya halatta fi amfani da wannan sifar shi ne al'asul bila shiya hal'iba shi haka masu Allah ya ba da ka'ida kulu washirabu walbasu watasaddaku min gairi israfi wala makhila ku ci ku sha ku sa tufa ku yi sadaka amma min gairi israfin wala makila. ba tare da barna ba ba tare da wuce iyaka ba wala makila ba tare da nuna girman kai ba ka sa daga dan girman kai an hana sa wani daga dan mai dan girman kai ka dinki na barna ka dinki na barna ka yi hataka da wannan to wannan an hana sannan kuma manzo Allah hana libasu shuhura ka sa tufa ka fito daban a cikin jama'a gari gaba daya ka saba mutanen gari gaba daya ka fito daban a cikin jama'a wannan libas libasu shuhura da ana nan ka kawai wannan wani wuce irin riga ka fito da kowa yana mamaki to wanda Allah ya hana wannan ka yi sauran jumhur abinda mutane suke amfani da shi kai amfani da shi sannan mazan Allah ya hana a isbat kar mutum ya ja wandonsa ko ya ja rigarsa a ƙasa da abin da za ka sa wando ne ko ya zafi kada su zama kasa da ne idan sa'o to amma wannan ya zama ta mai aka mata shari'a ta ce mai su ja su a ƙasa maza kuma su daga alal akalla su dage alal akalla ne sama da tazan sama da idon sauro to amma mata yanzu suna dagawa sama da mai saboda idon sauro maza kuma ne sai mutum yana jan wannan yana taka wannan wanda ta banzarin da miya faɗin yana taka taka wata tafi ya sa da zai ya fita minti goma ashirin duk wanda mai kafa wanda ya yi da shi ko riga ce mata kuma suna dagewa maza kuma suna ne isra'ila to kare zama mata. kuma kare zama su riga ta za ka sa kana koyon kafarai man ta shabba da kaunu rigar da aka sani na kafarai ne zalla kafarai ne kadai suke kawo amma rigar da musulmai da kafarai da suna tarayya ke wannan ba matsala amma rigar da ka sa idan ka sa tufa ko riga an san cewa wannan ta kafirai ce ba wani musulmi da yake sa wannan to wannan an hana su wannan to a nan bazin mana mana bayani ina riguna da manzan Allah ya sa حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا قال حدثنا الفضل ابن موسى ونانا التابعي أنا تابعي تابعي صغير وأبو تميلة وزيد بن حباب وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وترمز الله قالت تتل كان أحب الثياب إلى رسول الله تفا ولما الله يفصل القميص رجاء alkhamis riga ni alkhamis alkhamis shine riga wadda suke da wuya sannan kuma tana da hannu hannu riga ba mayabi ba ba tana da wuya karama yadda ake wuce zai sa kai sannan kuma yana da mai hannu riga shine alkhamis kana habba siyabi da rasulullah to manzo Allah ya fi san irin wannan riga wanda ku hannun riga wanda kuma wadda kuma tana da wuya a ana sa kai domin wannan ya fi suturta jiki ya fi suturta me jiki kuma ba zai wahala kai ba alal misali idan ka sa alkyabba in babu yar ciki kaga kana baran kana sakewa ta kuma yana buduwa biyu Ina rabuwa biyu ne sai a game a ga cikin kukirjinka haka ne idan ka yafa mayafi kana bukatar mai in zo ku si kagar kana yafawa in ka bari yana sokowa yana kana bukatar ka sake yafawa ta amma riga ce fa to ya fi ya fi mu'amala kuma ya fi suturta jiki to shaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam يبدأ القميص في حديث sai حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال يتحدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه آه إليكم حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص أنا إنا لوجه ولاجه إما قلت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص أحب إذا منت خبر كان مقدم إذا منت القميص اسم كان وكما قلت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص يزمنت أحب اسم كان هما الخميسة يزمنت خبر كان شاسة وصو بغم سن وصل ببيو أحب أحب الخميس الخميس كون الرجل حدثنا زياد بن عجوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن أمه عن أم سلمة قالت تسي كان أحب الثياب إلى رسول الله مئة برنك تو وصوها ما هو لهم مجي تو يوانا يبدأ سيوان كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسه الخميس حجارة كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسه القميص ولبس يلبسه وشوف في نسخة يلبسه وهو الصواب وفي نسخة يلبسه وهو الثواب وهو الصواب كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسه القميص هنا إسناد غداؤه duk حديث ديني to malamai suna yin wannan suna koro hadisi daya saboda isnadin ya bambanta kuma galibi za ka tarar da cewa isnadin nan wani ya fi wani karfi ta yi wannan isnadin fiƙa ne an fiƙacin an fiƙacin an fiƙacin ta yi wani isnadin fiƙacin an sadukin ko sadukin an fiƙacin an samu dan koma baya su sha sa suke koro hadisi da hanyoyi daban-daban daban-daban a duk hadisi da ya yi ko wannan zai ba wa hadisin ƙarfi hadisi mutane da yawa sun rahoto ta hanyoyi da dama kuma a ƙarshen wannan hadisin akwai magana imam tirmidhi ko a wasu nusa akwai a wasu nusa babu ƙara haka da ƙara ziyar zuwa suke da wannan وتين نوا وانا ما بيو باتريش نيو باتريش كفو وانا اللي بقول نقوله نيما سوس كاتر باتر ده وانا دار ما كان هتيتا إمام الترمذي هكذا قال زياد بن عيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح أبو نقشن أنسى مقار عن أمه إسناد نبركو إنا نونا سيوى عبد الله بن بريل يرويه كيف يلقى وعيه أم سلام هذا إسناد نبي عبد الله بن بريل كيف يرويه لقى وعيه أم سلام أما إسناد نأخو yana nuna cewa abdullahi bin buroida ya rawaito daga waye mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta rawaito ta wannan ya fi karfi cewa wa asus domin uwarsa ta fi kusa da ne kuma musallam an fahimta shi ya sa koro gaba ɗaya sai a ƙarshe kawo riwaya ko isnadi wanda ne ya fi ƙarfi sai kuma ya yi bayani an fahimta saboda wannan ilimin ya ishe su ne kai ka san hadisin ma aiki ne to su su san hadisin amma ta hanyoyi daban-daban suke sarrafa hadisin ga isnadi kaza ga isnadi kaza ga isnadi wannan isnadi yana da fa'ida kaza wannan isnadi yana da ƙari kaza wannan isnadin kaza hadisi dai ne ake sarrafa isnadin kai yau ka san hadisin ma aiki ne to za ka shasa za ka tare za ka sun cewa magabata ba ƙaramin aiki suka yi ba zamanin da babu kwamfuta duk da kwakwalwa su suke duk da kwakwalwa abinda kwamfuta take a yau su da kwakwalwa su suke da kwakwalwa su da ka wannan bai wata daga Allah subhanahu ta'ala kuma da wannan Allah ta'ala ya kare a jininsa ta hanyar da dama Allah yake kare a jininsa sai hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج يتي حدثنا معاذ بن هشام شي معاذ بن هشام يتي وحدثني أبي بابانا يا باني ذكرت لي من الحديث بابا تشيني ايه هشام هشام بن عبد الله الدستوائي هشام بن عبد الله الدستوائي عن بديل يعني ابن ميسرة ده بدي ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشة ده شهر بن حوشة تابعي يعني هم تابعي عن أسماء بنت يزيد ده أسماء يزيد أنا أقول وجه أنت هو آيات يرمقني ta kashe أفرج ولا ترى لو da itace a hannunta za ta shi wajen kafirai guda tara haka ake da za a ta wajen tarjimata qalat tace kana kuma qayyishi rasulillah hannun rigan manzan Allah ya kasance idan rusul zuwa idan sawu kashin nan na idan sawu shine ne ar-rusul mana bai wuce idan sawu ko idan sawu ko idan hannun wuyan hannun ku wuyan hannun ake ce ku bai wuce wuyan hannu ba bai kasa da wuyan hannu ba a nan ya tsaya hannun rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma hadisi mai suka ce za'ihi ne hadisin bai inganta ba musamman shi shahar wani haushi akwai maganganu da yawa a kansa rawi ne wanda akwai maganganu da yawa a kansa حدثنا حديث نجبة حدثنا عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم وين أبو نعيم فاشيبا ونعيد جبابين الفضل ابن الدكين متوفى دائما الفضل ابن الدكين حدثنا زهير عن عوة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه شي معاوية بن قرة يا رجل بابا أنت قرة صحابي من الله قال يكي شي قرة يكي تيوا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا قرم من زن الله صلى الله عليه وسلم في رأس أتكون وجه جماعة من مزينة ده قبيلة مزينة الرفض شين ما لم تقفه ما بين الثلاثة والعشرة قبل ده كاما ده ده أكو زواب متو أكو ما رفضه هدو رفض ديال ينسي بوما قال له سكتي بذاتي الرفض بقى وما ينبع ده أكو بقى بذاتي رفض بقى شين ما لم قم بعد كفر لا واحد له min lafzihi ba ya da mufarraki daga arraftu yana da ma'ana jam'i wannan lafazin arraftu ba ya da mufarraki a sai ki rasu da Allah ya fi rafin a cikin wata tawaga a cikin taron wasu malamai suka ce na ma'a a كما قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ادخلوا في أمم ادخلوا مع أمم هكذا بن المسك فسره صبرة في رهط وكتب في جملة رهط شكن taron وسجما كوكما في رهط مع رهط ma'a وسجما من مزينه wasu القبيله المزينه don me lino ba yi ahu domin mu masa mu baya daga garuruwa ake zuwa ake musulunta kuma aka musulunta ana yi wa manzan Allah mu baya da shimfiɗa hannunsa su daura hannunsu a kan hannun manzan Allah su masa mu baya za su bauta wa Allah za su ji umarninsa za su nasa ɗa'a manzan Allah ya musu mu baya su yi alkawari ce mun zo mu masa mu baya sai ce wa inna qamisahu yace lalle rigar manzon Allah la mutlaqun ma'ana wuyar rigarsa A ne take la mutlaqun a ne take aw qala ko kuma yace zirru qamisihi zir shi ne abin da ake kama wuyar riga don wuyar riga ne ana tsaga shi na don saukowa don kai ya shiga idan aka mai da wuyar rigar ta zama daidai da wuya kai zai shiga kai fa shiga ba ta shafi ake tsagawa ya soko ƙasa saboda kai ya shiga idan an kasa kanka sai mai sai ka rike to abinda ake hada ake rike wuyar riga to shi ne mai zir muke cewa yau Botin da turai suna fa hausa turin shi a mai da shi hausa mabashi aka yi ake cewa da shi ke akarabu zirru kamiti maballin rigarsa mutlakon abu ne shi ne mana zirru kamiti maballin rigarsa mutlakon abu ne mana gairu mutlak mai sa ya kulle ba zai ce قال كيف فأدخلت يدي سين شغلت عنونا في جيب قميصه توير الجلسة جيب ما نشيني ويرجع جيب هنا زور أنا نار برابي الجهوب نفا ولا أو صندوق هنا زور من وليضربن بخمرهن لا جبهن in kace su rufe su rufe aljihunsu yana da ma'ana su rufe aljihunsu ma'ana su rufe wuyan su. to a dakar da yadi sai na shigar da hannuna fi jai bi kabisi ne ta wuyan rigarsa fa mazakul khatam sai na shafi khatamin annabi ga wani na nuna saukin kaina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani ko ɗanka za ka yadda ya sa hannun ta wuce jikinka duk yana ta ba ma kafa da ƙasar da yawa ba ka yadda ba ita kai har raini ya kai haka amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ne za su yi mubaya ila ba mamaki ya samu labarin hata ma'annabta ya samu labari cewa manzan Allah yana da an annabta a kafar da ta baya tsakanin kusa da kafar da ta hagu to bari ya tabbatar yanzu ina zuwa sai ka sai ga wuyar ga manzan Allah gode, kawai sai ta hannu ita ba manzan su sai na shara kaji saukin kai na manzan Allah وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أبونا ما زال الذي يبقى باوان الذي باوان الذي في لتباب علم وإنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم وهل الشاهد أنا ما نام أن الله يسا ريقا ما الله يسا duk waɗannan hadisai guda da biyu uku hudu biyar duk suna magana akan manzan Allah yana sa mai riga wadda take da hannun riga wadda kuma wadda take da wuyan riga an fahimta a nan bude maballan riga ka bude wuyan riga ka bacci a bude suna ce wanda za a yi koyi da manzan Allah ta yi suna wanda za a yi koyi ta yi wata suna ce jigiliya suna ce ta rayuwa ta al'ada ba ta da alaka da abin ba ta da alaka da abin da za a yi koyi da manzan Allah kila wanda Allah lokacin yana jin zafi ko saboda wata bukata ya bata a inda barin wuyar riga a buɗe suna ce da ba a sa mata ne ba maballi ba ko a yaga ba ko ba zuwa inda barin wuyar riga a ba za ta sa maballan ba inda wannan suna ce da manzan Allah bai sami ba maballi ba ana sa maballin ne saboda mai rufe saboda ka inda akwai bukata ka bata a ne tana sun tana son ka sha iska ko na ba sai ka bata a ne mun ka bukaci karfe mai ka rufe ka sa maganda sai ka sa kan fahimta ta wasu sun lokaci wannan na ne a wasu ƙasashe za a ga sai mutum wuyar da kasa kuma balle guda uku sai na ɗaya na biyu din nan duk ne basu a guri har da kuma an na uku an ce mai da wannan sunna ce to ya zama kasan tsakatsakin yana da wahala wasu suna wuce iyaka wajen bid'a da kaucewa suna manzan Allah ko ba ga wani in ka suna manzan Allah ba su dawo ba suna da kwashe-kwashe bidiyoyi kiri wajen zikiri wajen ibada wajen addu'a wani kuma da suna tabbaka suna sai ne shi ya wuce iyaka a yi suna ne suna ne to amma yaya ta za ka fahimci yaya manzan Allah ya yi tukuna a wani yanayi a wani hali wadan me ya yi kasa ta fahimci wannan da saboda haka ba a ce suna ba mutum ya bar wato ya kwanci ko ya maballa wayar da gasa ya bar wayar da gasa a gode ba a ce suna ba amma mutum ya yi ba a ce ya yi laifu ba amma karka ce wannan nan na yi na yi suna ne ta samu lada a kan wannan wanda suna ce zahiri jibiliyar kuma yi wannan abin yana nuna mai yi wannan abin da manzan Allah ya yi yana nuna mai al'akalla ne al'akalla yana nuna mai eh al'ibaha jawab wani ke maka zan mai gabar maballin wuyar da gaka ai wannan haramun ne a a a ba haram bai. manzan Allah ba ya bar mabalin wuyar da gaka to wannan zai zama maka mai al'ibaha ƙari akan wannan kuma cewa mustahabbi sunna ne yana bukatar wani dalili an fahimta na'am حدثنا حديث نجبا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن معنى البصري عن عنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن صلى الله عليه وسلم يخطب وهو متكئ ينا دوغرودا على أسامة بن زيد ينا دوغرودا يا كما أسامة بن زيد lokacin ba shi da lafiya lokacin da ba shi da lafiya ya fito ina rike ya dogoro da usama ibn zaid alhibbu ibn hibbi masoyi ɗan masoyi عليه ثوب قثري هنا تلميذ وتجزا لأجل جنان الثوب القثري الثوب القثري وثم المسجد في قثري نسبة إلى قطر قطر يعني كفاتب كسر قطر تو أكائدة يا كما تأتي الثوب القطري أما يشهر الثوب القطري القطري wannan suka ce ala ghairi qiyas ya saba ka'ida ta malaman sarf kuma malaman nahwu kamata a ce as-thawb al-qatari amma ya shahara da as-thawb al-qitri to irin wani abuwa da suka saba wa ka'ida ghairi qiyas ghairi qiyas suna da yawa sai manzo Allah ya fito ina sanye da wata riga da ake kiranta as-thawb al-qitri qad tawashshaha bihi ya rufe kafadarsa ya ja bakin rigar ya daure su a kan kirjinsa shi ne kamar ma ya fi gina ko riga ce muhim ka rufe kafadunka sai ka ja su ka ja bakin ka hada su ka daure a kan mai kirjinka wanda shi ne tawasha mana ya rufe kafadunsa har zuwa kirjinsa fasalla bihim sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya yi wa mutane sallah ya yi wa mutane limanci yawa mutane limanci wani hadisi yana nuna cewa ya halatta mutum ya sa wata tufa da yake zai rufe mai kafar da sa har mai kirjinsa irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yasa ta wannan hadisai suna nuna cewa manzan Allah ba nau'i iri ɗaya bane na riga yake sawa yana mai caccanzawa isa yi nau'i isa yi wannan nau'i irin kuma riguna da mutanen lokacin larabawa suke sawa manzan Allah bai zo da wasu sabon riga can musamman wanda ya ware wa kansa shi ke sawa ba irin riguna da mutanen lokacin suke sawa mayafi ne kamis ne ko kofin ƙetari irin wannan ne manzan Allah ke sawa an fahimta? sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ma a wajen nusar ya kawo ƙari saura minti nawa malam ya ƙari ko minti ɗi ba ka duba da kyau ba amma za mu yi rikki minti قال عبد بن حميد ده أقول فائدة وهذا وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث shi muhammad ibn fadl yana cewa yahya ibn ma'in ya tambaye ni dangane da wannan hadisi awwala ma jalasa ilayya yana zuwa guri na ya zauna yahya ibn ma'in ya zo gurin muhammad ibn fadl yana neman hadisi yana zuwa yana zauna yana zama sai tambaye ni dangane da wannan hadisi wanda manzon Allah yana rike da Usama ya fito yana sanye da saubul qitri sai fa qultu me gurin ku حدثنا حماد بن سلمة سيتي سيفانا باشي حديثي حماد بن سلمة يكرر جدا موانا حديثي فقال سيحيى بن معين يتي لو كان من كتابك ina ma za ka ɗauko littafinka ka ba mu kana karantawa daga littafinka zama suna rubuta hadisi sai haddace in sun ga dama su ba da hadisin da ka idan sun ga dama su ɗauki littafi suna ba da hadisi ya fara ba shi hadisin da ka wani yi karanta da wani ita a ah, Allah za ta ba da da za ka ɗauko littafin ka su karanta da ni to kumtu sai muhammadu bin mufadul alfadul din yau ya tashi ukuri da kitabi ya tashi kenan shiga gida ya ɗauko littafin sa ya fito fa a da sauƙi. sai ya ibn ma'in ya canza shawara ya rike rigarsa kuma qala yace amlihi alayya garanta da ni da ka ka fada min da ka fa inni akhafu an Allah alfaka. ina tsoron karka shiga gida za ka dauko littafi mutuwa ta zo ta ɗauke ka rasa wannan hadisi kun ga hirsi 'yan sakan ba ya taso daga majalisa kila ma kusur kofar daki sun na san irin gidaje su babban manya manyan gidaje kila ma yana zaune kofar daki ne yana karantar da shi idan shigo daki ya dogon littafin ya zai karantar da shi shi ya nemi ya dogon littafin da ya taso sai wani ra'ayi zo masa yanzu idan ya shiga dakin nan bai fito ba ba aika wannan hadisin ya kuce maka sai ce ya rike rigarsa ita Allah za ta mara na fasa ka bani hadisin da ka fa amituhu alaihi sai shi mu baki ba. ya tsaya ya shi hadisin da ka thumma akhrajtu kitabi bayan wannan ya shiga daki ya doko littafin fa qara'tu alaihi ya karanta da shi hirsi kaga wannan sai kwatanta da rayuwarka kai ayyuka da kwatanta da rayuwarka idan an yi magana sai ka ce kai malam yana tsarantawa ma abu da muke dubawa sabon ko ba gani abu da mutane wasa ne ba mu kai maganar tsanani ba wasa ne saboda himmar ta mutu ta mutu ta mutu ta mutu ta kare aka faɗi abu da kalilin kirsu ta kai wannan yana tsanantawa saboda himmar ta mutu a makashi to Allah ga mutu abu da muka bara zama da jazaba mu na da sarfa abinda muka bara zama da kusuri Allah ya zama daga gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin mai amfani Allah ya wasu mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk